Masu sauraronmu barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. barkan ku kuma da sake shigowa wannan tasha tamu tashar da take ƙoƙarin kawo muku rahotanni da dumudumansu ta ganin gida Najeriya su lokutan ma har da ƙasashen namu na ƙetare. Tusharar malamin nan da yawa kan gumi ya yi kace-kace da gwamnatin Ashwaju Bola Ahmad Tinubu, tare kuma tabbatar da cewa dai Ashwaju Bola Ahmad Tinubu ba zai zarce ba. kana kuma ya yi kace-kace da wannan ministan na abuja kannan son wike dangane da zargi wanda ake yi akan cewa wike da ya fara sako musulmai a bambanin tarayya abuja a gaba masu mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu haka dai sai ku tara zaman ku tsab amma kafin nan dan allah muna neman alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar kararrawar sanarwa masu mu ga cikakken rahoton Dr. Ahmad abubakar mahmud kume ya sauki ministan birnin tarayya kaneson muke a game da tsare-tsaren da ya ɗauko sheikh ahmad gumi a wani karatunsa da yake yi a shafinsa ya soki wuki har ya kira shi da shaidanin mutumi shehin malamin ya zargi ministan ƙasar da yunkurin haɗa kai da isra'ila wajen kula da abuja ta yadda za a yaki musulunci da ire iren su. malamin ya tsorata ne da take-take Mr. wuce yake cewa Abuja za ta zama tamkar birnin Tel Aviv don haka ya buƙaci a cire ministan faifan da yake yawo a kafafen zamani Ahmad Gumi ya zargi munafukai da goyon bayan tikitin musulmi da musulmin da APC ta tsaida. Kamar yadda a gidan jaridan ta je Litro ce malamin ya nuna duk da ma'aikatar tsaro tana hannun mutanen arewa ne asalin karfin yana ga 'yan kudancin ƙasar nan shagumi bai ambaci sunan kowa ba amma ya nuna gwamnatin bola ahmad tinubu da ta damka duk bangaren tikitin ga 'yan kudu ne inda yake cewa ina masu tikitin musulmi da musulmi munafukan mutane munafukan banza da ta koma tel aviv dan tsaron ƙasa shine mutane ba ku san yin tsit ba sun san abin da suke kullawa dangane da wannan taka-taken wanda suke yi Gumi dai ya ce wa yau ake yi wa wa yau ake yi wa al'ummar arewa kuma gwamnati mai ci tana da tunanin za ta yi shekaru takwas ina fatan ba ta zarce ba Babban sojan ya ce a tafiyar da ake yi babu mutumin arewa da za a bari ya ci ribar naira biliyan ɗaya a kasuwa sai dai mai goyon bayan ashewa jubola ahmad tinubu don haka ya ƙara cewa suna nan ba za su yi wasa ba za su yi dukkanin abubuwan da su kuma faɗa wa ubangiji akan cewa dai gwamnatin nan a kifar da ita saboda wannan abubuwa dai wanda wike ɗauko dangane da musguna musulmi da yake a birnin tarayya abuja haka zalika dai idan ba za ku manta dai ba ya ƙara kirari akan cewa dai wike azalimin bawa ne dangane da abubuwan da wike ɗin yake yi shi yasa ya kira shi da shaiɗani dan fitaccen malamin addinin musulunci shagumi ya bayyana ministan tarayyan tarayyar kan wuke a matsayin shaidanin mutum akan tarba ambasadan isra'ila a najeriya a ofishinsa malamin addinin ya bayyana hakan ne a wani bidiyo mai tsawon mintuna sha hudu da ya wallafa a shafinsa na facebook yayin da yake karantar da wayannan abubuwa a cikin wa'azin nasa dai wanda yake yi gumi ya kuma tabbatar da cewar shugaban ƙasa a shiwaji bola ahmad tinubu ba zai mulki na shekara takwas ba idan har bai tsige wuke daga matsayin ministan abuja ba a cewar malamin addinin yana matukar hatsari miƙa raga matsaran ƙasar nan a hannun kiristoci da 'yan kudu malaman addinin yajin musulman da aka naɗa a manyan mukaman tsaro duk suna ne suna ne amma ba su suke kula da maganar sojoji ba haka kuma ya bayyana waɗanda suka yi kamfen ɗin tikitin musulmi da musulmi a matsayin munafakai mayan kuɗi waɗanda ke bibiyar daloli don cin daɗin duniya gabaki su. da wani ɓangare na sashen magana ta su cewa minista na abuja wannan shaidanin mutumi ne dama tun da aka sa shi ba na iya gaya muku ba ya ƙara da cewa wasu na gani na wasa da maganar da na faɗa ya ce ya je ya kira ambasadan wai isra'ila wai a ce wai shi ne yake ƙoƙarin a mai da babban tarayya abuja kamar ta koma wani sashi na cikin isra'ila ya gaya da cewa da ya kamata a ce musulmai su farga a wannan ƙasa tamu in kuma ba haka ba komai na iya faruwa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 masu mu mun gode